Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na karshe a yau ɗaya ga watan Afrilu shekara ta 2022. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Difa a jamhuriyar Niger inda aka fara aiwatar da shirin mai da 'yan gudun hijiran Najeriya da suka bar kasar sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Sai kuma rahoto kan shirin fara azumin watan Ramadan. Mohammed Awuwar Garba ya yi nazarin ɓullar cutar kwalara a gidajen yarin kasar baya ga labarin wasanni da zai gabatar amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga ƙasar Mali da ƙawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake daɗa nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yakin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsatsauran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa antonio guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa yaƙi da ta'addanci da mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta aap ta samu jiya alhamis ina mai jaddada muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyar ƙasar na amfani da duk ikonta wajen ganin ana aikata daidai da kuma tabbatar da cewa matakan soji da take ɗaukawa ciki har ma da waɗanda ƙawayenta ke ɗaukawa sun kasance kan ƙa'idar ƙasa da ƙasa a cewar shugaban na majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu. Ya kira janar-janar ɗin matsorata. Ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar. a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin Kherson. Shugaban na Ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa, to amma sannu a hankali za a ladabtar da dukkaninsu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kwace ton goma sha hudu na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus goma sha biyu jiya alhamis a kudancin ukraine kayan agajin sun hada da abinci da kuma magunguna wani hatsari da ya auku yau dinnan jima'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu ashirin a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta sabiya rts a takaice hatsarin ya auku ne a wurin haƙar gawayin kwal na garin soko da misalin karfe biyar na safe gogon yankin rts ta ce wani sashin ramin haƙar kwal ɗin ne rufta kan mutanen ciki shugaban asibitin alexinac da ke kusa da wurin roger job zinodovic ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani rts ta ce akwai masu haƙar kwal 49 cikin ramin lokacin da hatsarin ya auku ba a dai ba da ƙarin bayani ba nan da nan ana jira a birnin mariupol na kudancin ukraine a ga koshin rasha za ta mutunta alkawarin samar da wata 'yar maraba ta jin kai wadda za a yi amfani da ita wajen shigar da kayan agaji cikin birnin da kuma wajen kwasar jama'a daga cikin birnin har yanzu muna sa rai muna harmar dosar mariupol to amma har yanzu ba a tabbatar hakan na iya yiwuwa ba a cewar ewan watson wani mai magana da yawun kungiyar red cross ta kasa da kasa a yau dinnan jama'a jiya alhamis dai sojojin rasha sun tsaida tawagogin kayan agaji da kuma motocin bus masu kwasar jama'a babban jami'in diplomasiya na kasar turkiya meflot kafsugulu ya faɗi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin jiya alhamis cewa kasar turkiya na ƙoƙarin sake kawo sassan biyu kan teburin tattaunawa shugaban tawagar ukraine david arakamiya ya ce za a koma tattaunawar a yau dinnan juma'a ta kafar bidiyo a halin da ake ciki kuma wani jami'i a yankin kasar rasha ya ce wasu jirage masu saukar ungulu na kasar ukraine sun kaddamar da wani hari kan wata babbar ma'adanar mai ta depo da safiyar yau dinnan jama'a a birnin belgorod na kasar ta rasha kuma wurin ya kama da wuta wannan ne karan farko da rasha ta ba da rahoton cewa ukraine ta kai wani hari a yankin kasar ta a Wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta kudu sun ci karo a sararin sama a yau dinnan Juma'a a yayin wani atisaye inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu. Shi kuma na hudu har yanzu ba a ma san inda yake ba a cewar hukumomi. 'Yan kwana-kwana sama da talatin da masu ayyukan ceto sun fara binciken inda jirgin ya faɗo a cewar kafar labarai ta Yonhap wadda ta samo bayanai daga jami'an kwana-kwanan. hatsarin ya faru ne da nisan kilomita shida kudu da karamin filin jirgin sama na kt1 da ke birnin sachon na kudu maso gabashin kasar da misalin karfe ɗaya da rabi na yamma agogon yankin a cewar rundunar sojin saman duk da kokarin ceto rayukansu da suka yi matuka jiragen uku sun mutu sannan ɗaya kuma ya ɓace a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani ta ƙara da cewa ta kafa kwamitin binciken gano musabbabin hatsarin da kuma barnar da ya haddasa a ƙarshe jiya alhamis shugaban tunisia kai said ya ce ba zai gudanar da zaɓe cikin watanni uku bayan rusa majalisar dokokin ƙasar a wannan satin ba wanda wannan mataki ne na farko na salon mulkin kama karya bayan da ya tura akasarin madafun dimokuraɗiyya can gefe jam'iyyu daga ɓangarorin dimokuraɗiyyar ƙasar ta tunisia da kuma ƙungiyar kwadago mai ɗimbin tasiri a ƙasar sun yi nuni da kundin tsarin mulkin ƙasar wajen buƙatar shugaban ƙasar ya gaggauta gudanar da zaɓe bayan da ya ce zai rusa majalisar dokokin ƙasar ranar laraba ban san inda suka samu irin wannan fassarar ba a cewar sa'id a bidiyon ganawarsa da firaminista na Budan da aka sa da dare a shafin Facebook na shugaban ƙasar. Jiya Alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka ta yi matukar damuwa da rusa majalisar dokoki da Sa'id ya yi. gaida Ibrahim ka almasi garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara kwashe 'yan gudun hijirarta da ke a jifa bayan kusan shekaru takwas suna gudun hijira sakamakon rikicin Boko Haram. Matakin farko na kwashe 'yan gudun hijirar ya shafi iyalai kimanin dubu ɗaya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Abubakar Isa ya aiko mana. kawo yanzu dai iyalai ɗari biyar na cikin dubu ɗaya ne hukumomi na tarayyar najeriya suka kwashe daga garin boso na jihar difa zuwa garin malfatiri na tarayyar najeriya bayan zaman gudun hijira na tsawon shekaru takwas a garin na boso wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun bayyana mana farin cikin su kamar haka ya mu ma hankalinmu ya tashi akan mun ji murnan za a mai da 'yan malam fatiri mu ma kwarai muna son haka tunda duk inda muhallin ka yake kai ma ka fi so kana murna a maida ka kasan ka ka samu kai ma zaman lafiya ko da a ce yau aka zo aka ce mana za a maida mu ba za mu ki ba saboda mu ma muna son mu je mu ga halin mu mu zauna inda mu dai kawai mun fi so a maida mu kasan mu kuma mutane da yawa sun riga sun matsu ko kuma sun matsu cewa ma za su koma za su koma amma adadin mutane da aka bada kwata-kwata adadin mutane dubu daya ne gaskiya a kara adadin mutane yawa ko da yake yanzu aka maida mutanen idan aka ga yanayin lafiya in ta samu insha Allah muna tsammanin cewa wai ba ma sai gwamnati ya ce zai maida ba mutane kusan kowa ma zai koma da kanshi fatan mu da anan Allah ya sare lafiya ta tabbata a nasu wajen kungiyoyin da ke kula da kare hakkin 'yan gudun hijira a jihar ta difa sun yaba da wannan matakin na hukumomin najeriya to sai dai sun nemi hukumomin su ƙara yawan 'yan gudun hijira domin masu buƙatar komawa gida na da yawan gaske. kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin bello ibrahim ya yi mani karin bayani alal hakika mutanen da suke difa suna kokarin su ga suma a ce an maida su domin hakan yana taɓa zuciyarsu musamman wanda kuka fito tare da su aka wayi gari aka ce an maida wani bangare ko kuma bangaren ku ba a zo zuwa gare su ba to lalle hakan zai saka ka rika jin hankalinka yana tashi fatan su kamar yadda muka zauna da su yan gurin hijiran bisa bincike da muka yi na kokarin su ma muna so su ga sun koma sun nuna cewa lalle gwamnati ta tana da su ta yi kokarin maida su domin duk abin da za a iya zamto an taba kowane bangare Su ma dai hukumomin Nijar sun yaba da wannan matakin na hukumomin Najeriya domin a cewar su wannan wata alama ce da ke nuna cewa zaman lafiya ya fara samuwa a kasashe biyu sannan matakin zai taimakawa wajen kara hada-hadar kasuwanci a garin na Boso. Hassan Kacallan Laula shine magajin garin Boso. Ci gaban da yawa ne tunda a da Boso ana kuma guda ne guda guda ne ta gani ta bangaren yamma. Yau ga shi an samu an bude ta ɓangaren kudu maso gabas wannan mutane suna riga-riga kan yara ta harkar kasuwanci wani abu duka za su kai jama'a kai fara da murna. A yanzu haka hankula sun karkata kan makomar 'yan gudun hijirar Najeriya da suka fara komawa gida. Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Abubakar. Yau Juma'a ɗaya ga watan Afrilu ita ce ranar 29 ga watan shaban kuma ranar da al'ummar musulmi ke duban jinjirin wata. wakilin Muhammad Nasir ya yi nazari a kan duban watan ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Tabbatuwar ganin wata a musulunci shi ke tabbatar da soma ƙidayar kwanakin watan da soma ibada wadda ake yi a cikin wannan wata. A Najeriya, shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci ne shari'a ta baiwa dama sanar da musulmi ganin watan musulunci wanda kuma aiki ne da majalisar mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ke gudanarwa a cewar shugaban kwamitin bayar da shawarwari akan lamuran addinin musulunci na majalisar kuma wazirin sokoto farfesa sambo wali junaidu ba wai sai lokacin dibin watan ramadan ake duba wata ba ko kuma ke ba da sanarwa ba kowane karshen wata 28 ga wata gare shi ana ba da sanarwa cewa gobe 29 ga wata musulmi su dibi wata in an gane shi su aiko ma wayan kasarsu daga wayan kasarsu ku su aiko ma majalisar sarkin musulmi ta haka nan za a tabbatar da an ga wata ko ba a shi ba bayan amfani da uwayen ƙasa da sauran shugabannin al'umma akan abin da ya shafi lamarin ganin wata haka ma majalisar ta fitar da lambobin waya da jama'a za su tuntubarta a akan batun na ganin wata amma fa akwai tsarin da take bi kafin tabbatar da ganin watan Malam Yahaya Muhammad Boye shugaban malamai na jihar Sokoto shine sakataren kwamitin na majalisar mai alfarma sarkin musulmi. Sannan kuma wannan kwamitin na zama zai zama na don shi karbi rahotanni na uwayen ƙasa da masu bugu da masu tahowa kawo shaidannu da kan uwayen kasa da kusa-kusa za fita da wanda suka ga wata. Duk da hakan wasu lokuta akan samu rabuwar kawuna dangane da batun ganin wata musamman a lokacin watan Ramadan. Na zanta da wasu jama'a akan wannan sabanin da ake samu. E to ni na makin a ce wai in an ga wata Saudiya kuma ba a gane shi ba. Najeriya da Saudiya kowace ƙasa ce ta daban wadda kuma mu ba ɗaya yake ba. To a gaskiya dai shi mutum ba a hana shi ra'ayin shi. amma dai game da abin da ya shayi harkar addini ya kamata a ce mutum yana amfani da ilimin shi to komai majalisar da ke bada shawarwari akan lamuran addini ta majalisar mai arfa masu ke musulmi za ta ce akan batun biyar kasar saudi arabia dangane da sha'anin ganin watan ramadan mahi yawa ana dacewa da saudi domin ba dole ba ne a ce dukkan duniya ta ɗauki azumin watan ramadan saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali'i amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ku ɗauki azumi idan kun ga wata to dukkan wani sashe na bangaren duniya sun haga watan nan to ya isan ma dukkan jama'a musulmi har wayo akwai wasu al'ummomi da ke dogara ga malamansu su akan sha'anin ganin wata ba tare da dogaro ga majalisar mai albarma cikin musulmi ba kamar yadda mabiya aƙidar shi'a a Najeriya ke gudanarwa. Malam Sidi Maneru ne jagorar mabiya aƙidar shi'a a Sokoto. Dangane abin da ya shahi ɗiban jinjirin wata ana wasa da addinin al'umma. To sai zaman cewa muka mu dai bisa ga irshadi na jagoran mu sai ya ce tun da watan nan shari'a ta ta a rinka diba shi. To sai zama muna dibawa. Ta yiwuwa wata ran ya zama to duk mun dace da yake duk gan ba mu da shi ba gani na yana muka. Da yake yau ne ranar duban watan Ramadan a Najeriya da wasu kasashe na duniya. malaman addinin musulunci da masu ɗaiɗaikun jama'a na fatar samun haɗin kalmar musulmi na duniya baki ɗaya muhammad nasir murar amurka daga sokoto a najeriya a gaida malam muhammadu har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc cutar kwalara tana ci gaba da ruruwa a ƙasar kamaru inda ta hallaka mutane bakwai a gidan yarin birnin duwala sannan 125 kuma suka harbu da cutar wakilin garba awal ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana a ƙasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai cutar gudawa da amai wani kira kwalara tana ci gaba da malala musamman ma a gidan yarin babban birnin kayyar ƙasar duwala kasancewar irin al'umman da suke cakuduwa a gidan kurkuku ya zirai mutum bakwai ne a cikin gidan kurkukun suka ce gagarinku sannan kuma sama da ɗari ashirin da biyar ne yanzu haka suka da wannan cutar ta kwalara farfesa uba abdulrasa isa ɗaya daga cikin masu faɗa aji a bangaren likitocin zamani na ƙasar jamhuriyar kamaru ga ƙarin hasken da ya mini a yadda muke tattaunawa da shi kan ruruwar da cutar ta gudawa da amai ɗin take yi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru da kuma gidan yarin na benin. a profesa ya aka ji da irin wannan annoba da ta sake ɓarkewa a ƙasar jamhuriyar kamaru ni da cewar da ana jinta a waɗansu ɓangarori daban-daban. Eh. yanzu gashi a gidajen gidan yarin da ke birnin duwala abin ya ta'azzara wanda yake har ya kai ga rasa rayuka da kuma waɗansu mutane sama da 125 wanda za ka saka kamu da wani cutar ta kwalara a ƙasar kamar hmm. me za ka bala kan wannan matsala na gaskiya malam muhammadu awal wannan cutan annoban ya barkace a wannan ƙasar mutum wancan sati da ya gabata to amma a yau nan mutane kamar guda bakwai ne suka rasa rayukansu a gidan kurkuku na nan birnin cinikayyan kamaru duwala to kuma mutane wajen 125 sun rabu da wannan cutan din na kolera to kasa wannan cutan din kuma cuta ne da ake samunsa a wajen da dauda yake kuma a wajen da aka cunkusu kuma da inda ba wani tsafta kamar misali na abinci ko kuma na ruwan sha to zai sa mutum gudawa amai har ruwan jikinsa ya tsotse to kaga ruwan jiki kuma ya tsotso to kaga mutum shi saransa. to ah, yanzu wannan cutar ta barke a gidan yari hmm. ah, da kuma wasu garuruka kasar kamar hmm. ya kake ganin zaɓin wannan ah, cutar baya da cewa gwamnati ta ce za a yi allurar rigakafi eh gaskiya yanzu dai a yau nan gwamnati ta ɗau mataki ministan kula da kiwon lafiya na ƙasar cameroon sonisilans manau da malashi ya zo wannan wajen kuma ya gani a yadda abubuwan suke wakana kuma an yi alkawari za kamu su agaji magunguna ruwan sha waɗanda suka kamu da waɗannan cutan ma to yawanci duk yanzu an fitar da su ɗazun nan bayan mangariban nan daga gidan kurkukun nan an kai su asibiti inda aka keɓance su ana ba su magunguna shi muke kira swan intensive domin kada su raba waɗansu a wannan gidan kurkuku kasa wannan gidan kurkuku mutane za su yi dubu biyu zuwa uku Baba Mustapha shine shugaban kwamitin alluran rigakafin shi ma ya ce zuwansa gidan yarin al'amarin ya ba shi tsoro kasancewar irin yadda ya ga al'amura suna ta'azzara ga tattaunawar da muka yi da shi. wannan matsayin ma wannan zancen din muna so cewa dai duka daga kafin da ake yin nan dole kowa da ke daga kafin domin daga kafin na da kyau kuma ka dauka ba sai ka kula da kama kuma kula da kuma ba kyau kuma wanda ma aka kama sun nan kuma suna gangan fursun nan kuma dewa wajen kusan ashirin da yin kai sun wannan cutan din dewa kuma an kawo su nan likitan nan eh, nebel da yawa kuma wannan cutar din kuma da yawa sun mutu kuma a ran kawo su kuma duka da wannan cutar din kuma yan kurtuna din ma guda biyu suka tsira suka gudu to kun gani yanzu tun gudun nan kuma sun shiga cikin mutane kenan da mun kenan kuma duka za da bar musu kenan dole mu yi kokari da mu kare kanmu wannan cuta to yanzu a ga gidan fursuna mutane sama da dubu bakwai a cikin wannan gidan yaro yanzu ku wani irin ka'ida ko doka kuka saka na wajen hana cakuduwa da waɗannan masu wannan cutar eh da waɗannan masu cutar din kuma da akwai kaidan da aka saka cewa kada ma a zo sashi ma inda suke tun da yake yanzu gina fusan nan kuma an raba shi biyu da akwai sabon da aka gina can sashin kilomita 27 an dauki wajen wajen dubu biyu an kai su can kuna gani to an suma ya suma raguwa nan to waɗannan masu cutar da kuma dole kuma ba ta so kuma su haɗu da mutane da akwai dangan da aka yi musu wannan filin nasu kenan ba mai shiga domin za ka shiga dai dole a maka wanka da hawa da zai su magungunan kada ya kama ka. Musta Dambala shi ma yana daga cikin masu wayar da kan al'umma wajen tsaftace muhalli da kuma karɓar allurar rigakafi na shiya-shiya ya mini ƙarin haske kamar haka. Eh wato alluran rigakafi da muke shi nan saboda matsayin abun ya zo ya tikas hmm. saboda shi cutar ta dawo da karfinta tana nan tana lahani ga jama'u mun fara alluran ma daga gidan kurkuku ne muka allura din na kwana uku ma a gidan kurkuku saboda gidan kurkuku farko guri ne da yake matse mutane suna na cunkuse kamar kwayan gyada dole a fara daga nan alluran rigakafi saboda ya kare jama'u da suke gidan kurkuku to yanzu kuma muna bin gida-gida sako-sako kofa-kofa ana mutane bayani a kai kafin mu so mu alluran din na su jama'u kuma cikin anguwa. To yanzu a wannan cutar kwalara ya kake ganin jama'a za su karbi kira? Jama'a za su karbi kira saboda yana na yana kisa. Abun da yake kisa kuma dole jama'u su gamsu da shi. Don ba yau muka fara wannan ba. Mun fara shi jama'a sun karbe shi da yawa. To yanzu ma da yawa suna tambaya yaushe za a fara. kuka ce musu ya guri ana shiryawa ne saboda yanzu aka gama da gidan kurkuku mama awal ba, muryar amurka da kasar kamaru. To an jima kaɗan awal zai sake shigowa domin gabatar da labarin wasanni har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma ga Garba Awal ya sake shigowa wannan karan da labarin wasanni. Wasanni a takaice. al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna ta tofa albarkacin bakin su kan karan baccin da kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum lalon suka yi da kasar algeria wanda ta bi kasar algeria har birnin algiers ta lakaɗa mata duka a nan kasar jamhuriyar kamaru ta yanki ta na zuwa cin kofin duniya da za a gudanar malam adamu sa'adu masoyin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ya nuna mini farin sa kamar haka a gaskiya ina matukar farin ciki sosai yadda kamaru ta gudanar da wasanta a kasar a kasar algeria a gaskiya mun yi kokari sosai kasan ba a jiran mu a wannan wasan din an san a'a za mu je kawai mu yi wasa ne sa'annan mu dawo gida kaga dukan da ta yi mana a nan duwala a jakoma ta da mu ɗaya da banza to kasan kuma ɗaya da banzan nan yadda fifa ta take gudanar da wasanta wato in ka saka kwallo ɗaya a waje kana da raga biyu ke da kasa kamar kwallo biyu ne to ne muke gani a gaskiya damar wasan zai mana wuya to da muka je kuma can kasan algeria shi muga wasan din wato ya zama wato wani wasa ne daban ka gane malawal da suka saka mana wato wato kwallo ɗaya a nan shi muka kamar jikinmu ya mutu to da kamar ta sake sakawa a nan muka aisi muka ce insha Allah sai mun je wannan wannan kwallon kafa na Qatar to ka gani daga dan Allah kuma eh, kocin mu ah, Rigobertson wanda aka ta zagin sama a su tashoshin talabijin da da yanan gizo gaskiya ya sha zagi sosai to ka gani amma kuma ya kokari ya canza 'yan wasa waɗansu da bai saka a mitan ya saka wani kuma daban ya ba da wannan resulta muka da ke a algeria ya dama za mu je kasar qatar insha allahu sai dai dan kasar najeriya mazauna a kasar ta jamhuriyar kamaru sukan akasin haka suka nuna malam abakar adamu ga abin da ya ce alhamdulillahi abin da zan faɗa shine ka san shi wasar kan wasan kwallon kafa in an samu nasara yana dangantaka da wasu abubuwa hakan aka yi rashin nasara shi ma yana dangantaka da abubuwa to kaga a kowa ya sani najeriya a wannan karnin tana da 'yan wasa sosai wanda afirka ma ta koma ita ce ta uku a jadawalin fifa bayan gama kofin afirka ghana kuma tana da koma baya sosai akan yadda take da amma wani iko na Allah kuma da yake dai haka ya kadara amma za mu duba akwai sakaci kamar na kocan misali inda Najeriya ta je tekun doki 0-0 ma'ana a Ghana ya dace a cikin Najeriya ko da za a yi duro to a yi 0-0 ne ba a yi 1-1 ba saboda kwallo ɗaya a cikin gidanka yana matsayin kwallo biyu ne to da wannan ne kaga Ghana ta samu nasara ta cira Najeriya kuma gaskiya wannan kowa ya dora alhaki daga koci sakamakon akwai 'yan wasan gefe wanda kowa ya san su bai sa su ba kuma irin kamar su Odion Igalo wanda da sun ritaya ma daga buga ma Nigerian Super Eagles yanzu aka dawo da su irin su ga Ahmed Musa da sauransu da yawa 'yan wasa wanda suka da suke da suka cancanta suka iya wasa a duniya ma gaba daya suna atakin ɗan nigeria amma bai dauko su ya su ba sai da ya rage saura minti goma sha biyu a tashi to gaskiya wannan rashin nasaran yana da dangantaka da abinda da kocin Najeriya ma 'yan ƙasar Najeriya baki ɗaya ba wai ma Super Eagles ba. Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar kamaru To a gaida Malam Awal kafin mu karkare ga baban Laila da takaitattun labarai. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasar mali da ƙawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake daɗa nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yakin da suke yi da masu da'awar jihadi yayin da ya amsa cewa masu tsatsauran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa antonio guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa yaƙi da ta'addanci da mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta aap e ta samu jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu ya kira janar-janar ɗin matsorata ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin kherson shugaban na ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa to amma sannu a hankali za a ladabtar da dukkaninsu jami'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kwace ton goma sha hudu na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus goma sha biyu jiya alhamis a kudancin ukraine wani hatsari da ya auku yau dinnan jima'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu ashirin a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta sabiya rts a takaice hatsarin ya auku ne a wurin haƙar gawayin kwal na garin soko da misalin karfe biyar na safe gogon yankin rts ta ce wani sashin ramin haƙar kwal ɗin ne rufta kan mutanen ciki shugaban asibitin alexinac da ke kusa da wurin roger job zinodovic ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da kuma yin tsokaci. Kuna kuma ya aiko da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa a voanews.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin da suka hada da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni da ma injiniya mu yau ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.